نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوة أولا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مغلقة دكينا تشكينغرن جهر بوتي أغرن بوتي أولا يمتشينا الحميس yau hudu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437 wanda kuma yake daidai da tara ga watan shida miladiya ta 2016 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kahfi muna cikin kissar annabi musa alaihi salam da tafiyar da ya zuwa ga alkhadir alaihi salam mun tsaya akan aya ta ta nawa ne ta 66 ko bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له موسى أن أتبعك على أن تعلمني علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا annabi musa alaihissalam ya ce wa khadir hal attabi'uka shin in bi ka ala an tu'allimani a bisa ka sanar da ni mimma ullimta rushda daga abin da aka sanar da kai na shirya qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra sai ya ce masa lalle kai ba za ka iya haƙuri da ni ba ba kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra ta yaya za ka yi haƙuri game da abin da baka kewaye da saninsa ba mun tsaya a wato ayar da waccan aya ta farko da Allah ta'ala ya ce annabi Musa alaihissalam ya gaya wa Khadir alaihissalam cewa yana son ya bi shi domin ya koyi wani abu na shirya a wajensa da muka ce abin da yake ilimi mai amfani shine ilimin da ya kunshi shirya shi ne wanda ya tattari shiriya ar-rashad ko ar-rushud duk yana nufin shiriya yana nufin alkhairi yana nufin dukkan wata hanyar da za ta sadar da kai da alkhairi da haka dukkan wani ilimi wanda ya kunshi shiriya ya tattari hanyar da za ta kai ka zuwa ga alkhairi ko kuma za ta raba ka za ta ture maka sharri to wannan ilimi ne mai amfani to ilimi mai amfani dole ne ya kunshi abin da yake shirya ne ga bawa ko kuma abin da zai yi masa jagoranci zuwa ga shiryar ko ya kunshi abin da zai kare bawa daga abin da zai cutar da shi ya jawo masa wata fa'ida da za ta amfanar da shi sawa'un ta lahira ce ko ta duniya wanda shi ake cewa ilimi amma dukkan wani ilimin da bai kunshi shirya ba bai kunshi abin da zai zama mai amfani ga bawa ba ko kuma yake tattare da abin da zai cutar da bawa wannan ba ilimi ba ne da shari'a take kwadaitar da al'umma ko take kwadaitar da ɗan adam ya nema shi yasa ya ce yana son ya bi shi amma ya koyar da shi daga abin da aka koyar da shi na shirya sauraka kalmar rashad ko kalmar rushud tana nufin dukkan abin da ya kishiyanci sharri dukkan abin da ya kishiyanci cutarwa dukkan abin da ya kishiyanci bata ta zo a alƙur'ani da waɗannan ma'anoni ta kishiyanci abinda yake nufi- yake yake yake yake cutarwa kamar inda Allah ta'ala yake cewa qul inni la amliku la- lakum darran wala rashada kace ni ban mallakar muku ban mallakar muku wani abin da yake cutarwa ba ko kuma shiriya kaga anan an sanya rashad ta fuska wato ta zama muƙabili ce ta addar wato cutarwa hakanan takan zo da muƙabilin abin da yake sharri kamar yadda aljanu suke cewa kamar yadda ke cikin suratul jinni wa anna la nadri asharrun urida liman fil ardi am arada bihim asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada suka ce ba mu sani ba sharri ake nufi da waɗanda suke bayan ƙasa ko kuma rashad shiriya ake nufi da su kaga sharri ya zo yana fuskantar abin da yake rashad shi ne shiriya hakanan ta zo da abin da yake fuskantar al- al- al- al- al-ghai kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa in ah, yaraw sabila ar-rushd la yattakhiduhu sabila wani yaro sabilar gayyar ta sabila idan suka ga hanyar da take ta shiriya ba sa ɗaukan ta hanyar bi ce amma idan suka ga hanyar da take ta ɓata ce ita ce za ta ɗauka hanyar da za su bi su kaga a nan arrashad arrushud ya zama muƙabil ne na algai saboda haka in aka ce arrushud ana nufin duk abin da bai kunshi ɓata ba bai kunshi cutarwa ba bai kuma kunshi sharri ba sauraka annabi musa alaihissalam ya nemi annabi al-khadir alaihissalam da cewa yana son ya bi shi amma ya koyar da shi abinda yake akwai shirya a ciki abinda yake mai amfani ya zo a cikin hadisin ubay ibn ka'ab kamar yadda yake cikin bukhari da muslim yake cewa qala al-khadir li musa fama sha'nuka qala ataitu li tu'allimani mimma 'allamta rushda قال أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك آه خضر يتي والنبي موسى عليه السلام منين بكاترك وتميك هوك وجينا sai ya ce masa na zo don ka koyar da ni daga abin da aka koyar da kai na shirya sai khadir ya ce masa amma ya fi ka annar taura ta biya dai bai ise ka ba cewa attaura ga ta nan a hannunka Allah ya baka attaura wanda a cikinta akwai shiriya akwai haske sannan wa annal wahya ya'tika kuma wahayi yana zuwa maka wato duk da wannan kuma ka zo kana neman ilimi kamar yadda muka faɗa cewa duk da kasancewar annabi Musa alaihi salam yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul amma gashi ya zo yana neman ilimi wajen wanda yake bai kai shi a matsayi ba wanda wannan ta sa wasu suka rika zaton cewa ba ma Musa Musa bani Isra'il ake nufi a wannan ayar ba tunda ta yaya za a yi Musa bani Isra'il Musa bani Isra'il Musa ibn Imran wanda Allah ta'ala ya bashi wahayi ya bashi at-Taura sannan kuma yazo yana neman ilimi gurin wanda bai kai shi matsayi ba wanda a lokacin sa kamata ya fi kowa ilimi kamar yanda Nauf ibn Fadala al-Bikali ya yi da'awar cewa ba annabi Musa ibn Imran ba ne wani annabi Musa ne daban wani Musa ne daban muka ce wannan ba tilas ba ne kasancewarsa ah, Allah ta'ala ya aiko shi kuma ya kas- kasancewarsa ya fi kowa ilimi a zamaninsa ya zamana akwai wani abin da bai sani ba wannan zai yiwu akwai a samu abin da bai sani ba abin da ya kamata dai ya zama ya fi kowa sani a lokacinsa a cikin al'ummarsa shi ne ya kasance ya fi kowa sanin aƙida abinda yake da alaƙa da wato ubangiji ta'ala aƙida ta, ta, ta, ta a sifofin ubangiji da haƙoƙin ubangiji ya kasance kuma abinda ya zo da shi na shari'arsa ya kasance ya fi kowa saninsa wannan shi ne abinda yake sharaɗi amma ba ya kasance ya fi kowa ilimi a kowane fa- sa- sashi ba ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da ya wuce wasu manoma wasu masu gonar dabino suna yi wa dabinon su lalas wato suna, suna sa masa kilili kai suna masa kilili suna a, a, sa masa ƙura ta, ta namijin dabino domin ya yi ‘ya'ya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ai da ko da ba ko da ba ku yi haka ba ma ai zai iya yi yaya sai kasance a shekarar kuma sai wannan dabinan nasu bai yaya kamar yadda ya saba ba wato sai suka bi a shawarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su suka fasa yi masa wannan kilili sai kuma ya kasance bai yayan ba to shine suka zo suka ga wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya rasulullahi gashi gashi abin da ya faru ka ba mu shawarar cewa ba sai mun yi wannan abin da muka saba yi ba kuma gashi dabinan mu bai yaya ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su antum a'lamu bi amri dunyakum ai ku kuka fi sanin al'amarin duniyarku wani al'amari na duniya ne da haka ku kuka fi ni sani ba wai wahayi ba ne Allah ta'ala ya yi masa a lokacin cewa su bari a a shawara ce kuma ana iya samun akasin tafi shi ya sa lokacin da aka fita badar a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana shirin ya yi sansani a wani guri ɗaya ga cikin sahabbansa yake cewa ya rasulallah inda za ka yi sansani ɗin nan za mu zauna za mu tsaya shin wahayi ne ko ku a'a amurin irta'aitahu wani abu ne da kai kake ganin a yi ya ce a'a ba wahayi ba ne haka dai ni nake ga mu tsaya a nan sai ba shi shawara cewa a'a maimakon mu tsaya a nan mu ƙara gaba mu je har inda ruwa yake kaga sai mu tsare inda ruwan yake ko da sun zo zai zama na ba su da wata dama su samu ruwan da za su sha to shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi shawararsa kuma aka wuce gaba kuma ya kasance an yi nasara to kaga anan al'amari ne da ya shafi tsare-tsare bai shafi wahayi ba bai shafi ibada ba bai shafi aqida ba saboda haka tana yiwa a bawa wani annabi shawara akan irin waɗannan abubuwa kuma ya karba shi yasa ma Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama da ya shawara da sahabbansa cewa shawirhum fil amr ka yi shawara da su cikin al'amarin da ya taso da haka idan abu ya taso musamman abin da ya shafi yaƙi ko sulhu ko zaman lafiya yakan zauna da sahabbansa ya shawara ya ce kai mai ka gani kai mai ka gani kuma daga ƙarshe yakan iya bin shawarar wasu daga cikin sahabbansa wanda yake ganin ita ce tafi daidai ko da kuwa wani lokaci ana iya samun gyara a cikin wannan shawara kamar da ta faru lokacin da aka kama mutanen badr asra badr ya yi shawara da sayyidina abubakar ya yi shawara da sayyidina umar akan me ya kamata a yi da su sayyidina abubakar ya ce yana ganin kawai a karɓi fansa a wajensu kowanne ya fanshi kansa da abin da yake da shi na dukiya ko ‘yan uwansa su fanshe shi sayyidina umar kuma yana ganin a mutanen nan sun cutar da mu sun azabtar da mu sun wahalar da mu matukar za su ci gaba da rayuwa a doron ƙasa to mu ba mu ba zaman lafiya saboda haka kawai kowa a bashi ɗan uwansa ya kashe shi to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewarsa mai tausayi al'ummarsa sai ya karkata zuwa ga shawarar sayyidina abubakar amma kuma daga baya alkur'ani ya sauka da ake nuna shawarar sayyidina umar ita ta fi dacewa ma kana da nabiyin an yakuna lahu asra hatta yuthqina fil ard ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rika kuka shi da sayyidina abubakar yana cewa mun kusa mu halaka mun kusa mu halaka to wannan yana nuna kenan ba tilas ba ne don mutum yana annabi shi kenan ya kasance ya kowa sanin kowane irin bangare kowane irin fanni na ilimi don haka babu mamaki don annabi musa alaihissalam ya tafi wajen khadir neman ilimi sau haka abin da ya zo a cikin hadisan da suka gabata wanda a ciki aka sifanta khadir da cewa huwa a'lamu minka ko cewa ka je gurin annabi ka je gurin khadir domin shi ne ya fi ka ilimi wannan dole ne a fassara shi da ma'anar ya fi ka ilimi a wasu babubbuka na ilimi ba wai ya fi ka ilimi ta kowane ɓangare ba saboda akwai hadisi kuma ce ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim da tirmidhi da nasa'i ruwayar abdullahi dan abbas inda khadir alaihi salam yake cewa musa alaihi salam ya musa inni ala ilmin من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنا على علم وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه خضر yake cewa Musa alayhi salam kai kana bisa wani ilimi da Allah ta'ala ya baka wanda ni ban san shi ba ni ma kuma ina bisa wani ilimin da Allah ta'ala ya bani wanda kai baka san shi ba kaga wannan ruwayar tana nuna maka cewa ashe ba ta kowace fuska ne khadir ya wuce ya zarce annabi Musa alayhi salam wajen ilimi ba akwai ilimin da annabi Musa alayhi salam yake da shi wanda shi khadir baya da shi akwai kuma ilimin da yake wajen khadir wanda annabi musa alaihissalam baya da shi to sai ya ce da shi kala innaka lan tastati'a ma iya sabra da ya ce da shi ya bi shi zai bi shi ya koyi wani abu daga abinda Allah ta'ala ya koyar da shi na shirya sai khadir ya ce da shi innaka lan tastati'a ma iya sabra lalle kai ba za ka iya haƙuri da ni ba wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra ta yaya za ka iya haƙuri a bisa abinda baka kewaye da saninsa ba wato a bisa abinda baka da ilimi a kansa wato ya kore cewa annabi musa alaihissalam ba zai iya yin haƙuri da shi ba korewa mai ƙarfin gaske ya yi za ka ga lafazin ya zo da sigar da take nuna cewa annabi alhadir alaihissalam ya kore maganar korewa mai ƙarfi cewa ba zai iya haƙuri ba na farko inna inna wacce take nuna ƙarfafawa inna innaka lalle kai sannan aka yi amfani da lan wanda ta fi ƙarfi wajen korewa sama da kowace adat ta nafi innaka lan wato kai ba fa za ka taɓa iya haƙuri da ni ba sannan kuma maimakon ya ce innaka lan tasbira sai ya ce lan tastati'a ma iya sabra makon ce ba za ka iya sai ce ba za ka iya samun damar yin haƙurin ba wato ko da damar ma ba za ka samu ba wanda ita ma ƙarfafa korewar ce sannan kuma sabran ɗin sai aka kawo shi na kira wanda na kira tana nuna kowane irin haƙuri ma ba za ka iya yi ba wato dukkan wani irin haƙuri ko mun ƙanƙanta sa ba za ka iya dure masa ba saboda haka wannan yake nuna shi kansa ya yi hasashen zai yi wahala annabi musa alaihissalam ya iya haƙuri da abin da zai gani daga wajensa wanda a ƙa'ida ta annabawa duk sanda suka ga an yi wani abin da yake ya saba wa zahirin shari'arsu shi ne za su tsawatar a kansa zai wahala annabi musa alaihissalam ya karkace wa wani ɗabi'a ta annabi ta annabin allah saboda haka ya faɗi maganar da irin wannan kalmomi masu ƙarfi innaka lan tastati'a ma iya sabra sannan ya faɗi dalilin da yasa ba zai iya haƙurin ba yace wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra ta yaya za ka iya haƙuri a kan abin da ba ka kewaye shi da ilimi ba wato abin da za ka gani ya bayyana daga wajena wanda kai ba ka san haƙiƙanin dalilin da zai sa in yi abin ba annabi musa alaihissalam ba zai taɓa ganin abin da yake munkari a zahiri ya yi shiru ba a zahiri abin da ya sani a shari'arsa wannan aiki aiki ne da bai dace a ce an yi shi ba to babu yadda za a yi a matsayinsa na wanda Allah ta'ala ya aiko shi don ya yi gargaɗi ya yi bushara sannan ya ga an yi wani abin da yake ya karkace ya kauce hanya kuma ya yi shiru ya ƙi magana duk da cewa fa yana sane da cewa Allah ta'ala ne ya ce ya zo gurinsa ya koyi ilimi to amma wannan ba ita za ta ba shi damar kuma ya ga wani abin da ya saba wa abin da shari'arsa ta nuna masa bai shiru to ina a ce kuwa kuma ba ba ba aika shi aka yi ya ga ya koyi koyi wani abu na karatu ba kaga babu shakka inda zai ga wani abu na sabawa dole ne zai yi magana saboda haka wannan gargadi ne da shi Khadir yayi wa Annabi Musa alaihi salam tun a karan farko dan ya zama ala basira ya zamana ba, ba kada ya ce an ruɗe shi ko an yaudare shi tun farko ya san cewa akwai abin da zai gani wanda zai kasa jurewa saboda haka in zai iya haƙuri to ya zo a tafi in ba zai iya haƙuri ba to ya haƙura da wannan neman ilimi a kuma wannan shi yake nuna maka abin da zai bayyana daga daga shi hazir zai zama abu ne mai mai ban mamaki abu ne wanda nabi musa a.s. bai saba ganin irinsa ba tare da mutanen kirki shi ya sa ma tun farko ya fara gaya masa wannan magana wanda yana nuna maka cewa duk mutumin da ba zai iya haƙuri da malaminsa ba ko wanda yake neman ilimi a hannunsa to ba zai taɓa samun ilimi ba wanda yake so ya samu ilimi sai ya sifantu da haƙuri haƙuri sifa ce asasiya dole ne a same ta tattare da dukkan wani mai neman ilimi dukkan wani wanda yake neman ilimi in ya rasa sifar haƙuri to sun yi hannun riga da ilimi ba zai taɓa samunsa ba dole ya haƙuri da wahala ya haƙuri da yunwa ya haƙuri da talauci kamar da imam malik yake cewa allah bai yadda ba sai wato neman ilimi ya haɗu da talauci to inda za a nemi ilimi to sai an haƙura da wani lokaci babu wani lokaci a samu wani lokaci a rasa to idan ba zai iya yin wannan haƙurin ba to ba zai iya samun abin da yake muradi ba hakanan dole ya kasance mai haƙuri ne da wanda zai je gurinsa neman ilimi ya san muhimmancin abin da ya je nema a wajensa saboda haka kowane irin abu ya gani tattare da shi ko bai masa ba to zai jure zai haɗiye zai cije ya daure wannan shi zai sa ya ci nasarar samun iliminsa magabatanmu da suka yi ilimi duk sai da suka sifantu da wannan sifa ta haƙuri sai da suka sifantu da sifa ta haƙuri suka yi haƙuri da wahala suka yi haƙuri da yunwa suka yi haƙuri da talauci suka yi haƙuri ainihin da rashin bacci da rashin hutu duk sai da suka yi wannan haƙuri sannan suka yi haƙuri da malamansu ba su kasance masu ƙosawa ba ko ɓata rai yayin da suka samu suka ga wani abu wanda yake ba shi suke tsammani ba tare da wanda yake koya musu karatu sun yi haƙuri ƙwarai da gaske in ka koma sirar magabatanmu na farko waɗanda suka tara ilimi shakundum suka shayar da al'umma har yanzu al'umma take kwankwada daga tekun iliminsu za ga cewa sun siffantu da wannan sifa ta haƙuri sun zama masu haƙuri ne za ga malamansu ana samun waɗanda suke masu wahalar sha'ani wani ba zai baka ilimi ba sai ya ji gata ka sai ya yi wuji-wuji da kai sannan ya baka ilimi al'amash abu suleiman muhammad ibn mihran kamar yadda ya zo a cikin littafin khatibul bagdadi sharafu ahalil hadith da yake ba da ƙisoshinsa yadda yake wahalar da ɗalibansa don suka zo neman ilimi a wajensa har karya ya ajiye a ƙofar gidansa karya mai fada mai cizo yayin da za su zo wannan kariyar tararake su ta bi su da haushi su gudu sannan su faki idanta su dawo haka har su samu shiga wajensa don wata rana suka zo sai suka samu kariyar bata nan suka shiga sai suka same shi yana zaune na kuka suka ce yaya malam me yasa ka kuka sai ya ce mai umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna ce ta rasu wato kariyarsa ita ke umarni da kyakkyawan abu tana hana mummuna wannan takura masa da suke yi da matsa masa da suke yi ya sa shi cikin abin da yake almunkar saboda haka kariyar da ita ce take hana shi take hana su take ba samu masa wato hutunsa ya kasance idan aka matsa masa ya bada hadisi wani lokaci sai ya bada hadisin ba tare da ya bada isnadinsa ba a wancan lokacin aka baka hadisi ba a baka isnadi ba ba a baka waɗanda suke mazajen hadisin ba to ba za ka amfana da shi ba ba za ka amfanar ba don ba wanda zai saurare ka ya ji wannan a matsayin hujja ya karba saboda haka an baka wani abu ne gashi kamar ilimi amma ba ilimi bane ba zai amfani ba kuma ba wanda zaka je ka ce bari in karantar da kai ya saurare ka da ka fara cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ce ta ina ka samo shi sai ka faɗi gurin malamin da ka ji shi kuma daga wanda ya ji shi kuma daga wanda ya ji har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to idan suka matsa masa sai ya ba su hadisin babu isnadi ya san ba za su amfana da shi ba idan yaro ya matsa sai an bashi isnadi sai ya ci kwalarsa ya buga shi da bango ya ce ga isnadin nan wannan shi ne isnadin akwai sanda ya zauna yana ba su hadisin cikakke wani yana kusa da shi yana ta dukan cinyarsa in ya ce haddasa na sai doki cinyarsa da ƙarfi to ɗaliban dai suka yi ta ɗan yi wa wannan ishara cewa idan Allah ya haƙura a yi ta dukan dashi domin a kai karatun nan ƙarshe domin idan har ya ce zai firgita ko ya zabura ko ya bar gurin to karatun zai iya yankewa to shi yasa su ma wani lokaci suke yin amfani da wata dama da tsanda suka samu wata dama sai su shi ma su su ainihin su shammace shi su ce shi ma sai ya ba su hadisi akwai sanda ya fito wani ɗalibinsa da yake baya gani haka sosai shi yasa ake ce masa al'amash yana gani dishi-dishi haka da haka an zo jana'iza wani ɗalibinsa ya kama masa sanda aka je jana'iza sai da aka gama jana'iza kowa ya watsi ɗalibi ya ce to amma muhammad ba zan kai ka gida ba sai ka cika min allona da hadisi in ba haka ba in bakka a makabarta ya ce a ba laifi rubuta ya yi ta bashi hadisi ya yi ta bashi hadisi ya yi ta bashi hadisi sai da allansa ya cika tab ya ce to mu tafi to suka taho ya san abin da zai iya faruwa a hanya saboda haka ana zuwa hanya sai ya ga wani dan uwansa dalibi sai ya kira shi ya bashi Allah ya ce gudu da ya zo suka zo kofar gida ya ce mun zo ya ce mun zo mun zo kofar gida ya ce mun zo sai ya sha ya ke wuyansa ya ce fasiki ba duk ba na hadisai na ya ce ina abba muhammad ai hadisai sun sha to saboda ya bata masa hadisan sai ya ce kaje duka ƙarya nake gaya maka duk abin da na gaya maka ƙarya nayi ya ce ina ai na san tsoron Allahnka da ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya kuma a ce ka fado daga sama ka suntumo ka mutu akan ka yi wa manzo Allah ƙarya saboda ka na san ba ƙarya kake ba to haka suke suke wato ribatarsa in sun samu ta dama wai sanda ya shiga yana ana masa aski wani wanzami yana masa aski sai da ya aske rabin kan sai ce a ba muhammad ba fa zan karasa askin nan ba sai ka bani hadisai to kaga ko ya bada hadisai ko ya tashi da rabin kansa ba aski haka ya gaya masa yana rubutawa a shahid za mu ga yadda suka yi ta haƙuri da juriya wani lokaci zai zo yana hadisi duk sanda ya kaki sai tofa wa ɗaya daga cikinsu ko ba wanda zai motsa haka za su yi ta haƙuri har sai an gama majalisin to shi yasa sai suka tara ilimi zaka samu cewa shi wannan malamin inda a yanzu ne to bai da za a ilimin sai yadu duk za a watsi a bashi amma zaka samu yanzu yana cikin wanda suka tara kara wato ilimin sai yadu sosai babu littafin hadisin da zaka bude baka ga al'amash ba bukhari muslim tirmidhi nasa'i ibn majah imam ahmad dukkan wani littafin hadisi in zaka bude shi sai kaga haddathana al'amash ya akai ilimin sa ya yadu haƙurin da ɗalibansa suka ta yi shi yasa suka yada iliminsa da a ce ba su yi haƙuri ba shikenan da iliminsa zai mutu ba wanda zai ji iliminsa ballantana har ya yadu to wannan yaduwar ilimin nashi yana nuna maka yadda almajiran suka yi ta haƙuri suka yi ta juriya to haka ake so ɗalibi ya kasance mai haƙuri ne tare da malaminsa sifar da yanzu ɗalibai suka rasa ta kenan sai ka samu cewa malami yana karantar da ɗalibinsa shekara da shekaru daga wata matsala ta hada su sun dan samu sabani sai kaga shikenan an raba gari shi ma shi je ja daga ya zama abokin rigima shikenan gashi kamar bai taba zuwa gaban sai karatu ba ya zama abokin hamayyarsa ya manta da dukkan wani abin da ya samu a wajensa na ilimi ya zo ya zama abokin fadansa wannan ba sifa ce ta dalibin ilimi na kwarai ba sifa ta dalibin ilimi na kwarai ana sanin shi da wafa'i ko da malaminsa zai masa kuma alama ce ta cewa shi ɗalibin ilimi na hakika yayin da ya kasance mai juriya mai haƙuri mai dauriya a lokacin da imamun nasa'i ya je wurin alharis ibn miskin yana son ya ji hadisi alharis ibn miskin yana da sharaɗi a majalisinsa duk mutumin da zai zo gurinsa karatu to sai ya samo tazkiya abinda muke cewa tazkiya sai ya kawo takarda daga wani wanda ya san shi cewa wanda mutumin kirki ne yaron kirki ne zai tsaya ya yi karatu sannan ya barka kai karatu sannan kuma da yake yana dan takun saka da mahukunta a lokacinsa don haka yana kaffa kaffa da masu zuwa leƙen asiri wanda za su ɗauki gulma su kai wa mahukunta a kansa to imamun nasa'i kuma matashi ne mai son kwalliya wato irin matasan nan ne yan kwalisa saboda haka ya ci kwalliya ya ci kwalliya zo majalisi ya zauna ba tare da ya bi dukkan wata procedure da ake bi ba haka yana zuwa ya zauna shi kuma alharis ibn miskin ya kyalla ya gano shi sai ya zaci cewa dan leƙen asiri ne gidan gidan mahukunta yake sai ya ce tashi ya fita ya kore shi wannan kora da ya masa bata sa shi ransa ya ɓaci ba ya ce to ai ba kai kaɗai ne malami ba ga suna a ko'ina bara in je wani gurin yi karatun sai ya kasance yana biyo abokansa amma idan aka zo sai shi ya fake a bayan katanga ana karatun yana ji ana yi karatun yana ji yana rubutawa da haka da haka shi ma kamar yadda sauran ɗaliban da suke zaune a majalisi suka kwashi karatun alharis ibn miskin shi ma haka ya kwashe shi saboda haka ya zama na ya rubuta shi a cikin littafinsa sunan nasa'i da za mu gan shi yana faɗa akhbarani al-harith ibn miskin qira'atan alaihi wa ana asma duk sanda zai faɗi karatun sai ya ce qira'atan alaihi wa ana asma dan ya nuna maka cewa ba kamar sauran ɗaliban shi ya ji ba shi ya dai jiwo ana karanta masa shi kuma yana fake yana sauraron sa wannan duk amana ce ta ilimi to kaga da bai yi hakuri ba waɗannan hadisan da kuka ga yayi tarwaitowa a cikin littafin sa da bai ruwaito su ba da watakila sun kubuce masa kenan musamman in ya kasance ba za a same su ba sai a gurin shi wannan malamin nasa to ire-iren wannan misalai suna nan da yawa da za ka ga cewa a yanzu ɗaliban ilimi sun yi hannun riga da wannan za ga cewa wani shi ya fi jin ma ya ɗaukaka yayin da ya fito yayin da ya zo yana fito na fito da malamansa a yayin da za ka ga magabata alfahari suke da malamansu kowane ɗayansu alfahari yake a ce yana da malamai da yawa yana da malami ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba duk inda zai zauna ya ce malami na kaza ya ce mun kaza domin wannan shi yake nuna cewa ba haka kawai yayi wa ainihin ilimin hawan kawara ba ba kawai shigo shi ta ga sama ba a ya biyo ta hanyar da ake biyowa wajen neman sa ya shigo shi ta kofarsa ba ta bayan katanga ya faɗo ba zaka je yana faɗar ambatan malamansa waɗanda ya ƙaru da su ya amfana da su ko da kuwa za a kai wani lokaci da zai wuce su ma a ilimi shi za za ga magabata suna tattara sunayen malamansu su rubuta tarihinsu su ajiye sai ka ga malami ya rubuta mashekhatu fulan mashekhatu fulan mashekhatu fulan wato shehunansa malamansa amma yanzu wani saboda daƙiƙanci sai ka je yana cika baki wai alfahari yake shi duk garin nan ina malaminsa waye ya isa ya ce shi malaminsa ne to bai san kuma wannan taɗe kansa yake ba ka da kansa yake ya nuna cewa ya yi wa ilimin ƙundun bala ne kawai bai biyo ta hanyar da ya kamata ya biyo ba ya nuna cewa duk taɓargazar da ya yi ka a yi mamaki irinsa dole ne ya taɓargaza saboda bai sami iliminsa a hannun malamai ba amma idan aka ji cewa ai malam wane ma malaminsa ne malam wane ma ya yi karatu a gurinsa to alamar ya bibiyi malamai kuma alama ce da cike nuna kwaɗayinsa ga ilimi to shi yasa annabi shi yasa al-khadir alaihi salam yake cewa annabi musa innaka lan tastati'a ma iya sabra sai ce wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra taya zaka iya hakuri da abinda ba ka da wato baka kewaye shi da ilimi ba to yana so ya gaya masa abinda zai hana shi yayi hakurin shine rashin samun kwarewa ko sanayya mai karfi game da abinda zai gani tare da shi khadir alaihi salam da wasu ayyuka da suka sabawa suka saba wa zahirin shari'arsa da ya sani to da ba zai yi masa musu ba wanda yana nuna idan ka ga mutum ya kasa haƙuri da abin da yake gaskiya ne to bai fahimce shi ba in ya fahimce shi to dole zai yi haƙuri bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmi Allah ce bari sun ƙaryata abin da basu kewaye da ilimin sa bane walamma ya'tihim ta'wilu fassarar sa bata zo musu ba wa idh lam yahtadu bihi fasayquluna hadha ifkun qadim Allah ce duk sanda suka kasa fahimta to sai su ce wannan ƙarya ce da daddiya saboda haka alama da take nuna cewa mutum ba zai iya haƙuri da abu ya zama ya jahilce shi al'insanu aduwo ma jahil ɗan adam kulle yana adawa da abin da ya jahilta to shi yasa ya ce masa wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra ya nuna masa mujibin abin da zai hana shi haƙuri shine kasancewar ba shi da ilimin wannan al'amari kuma wanda yana nuna mana ta'anni wa tathabbut wato abi abu wato ka zama kana bin abu a hankali kada kai gaggawar hukunci akan abu ba tare da ka kewaye da sanin muradin sa da makasudin sa ba don abinda zaka yi hukunci akan sa to yi kokari ka san me ake nufi da abin tukunna kafin kai hukunci akan sa amma gaggawa wajen yin hukunci akan abu yana jawo nadama sautari yana jawo kurakurai sautari shi yasa ko da bayani aka yi maka na wani abu in har baka fahimce shi bai kokari ka fara fahimtar sa kafin ka yanke hukunci akan wannan abu sai yace da shi qala satajiduni insha Allah sabir قال ستجدني إن شاء الله سابرا ولا أعصي لك أمره sai ya ce in sha Allahu za ka same ni mai haƙuri kuma ba zan saba maka umarni ba a nan za mu ga annabi musa alaihissalam maganarsa ta kunshi abu uku abu na farko ya yi masa alkawarin zai yi haƙuri abu na biyu ya yi ladabtu da ladabin da Allah ta'ala ya ladabtar da annabawansa da shi na cewa duk abin da za su faɗa su ce insha Allah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah kada ka ce zan yi abu kaza gobe sai Allah ya ga dama sai ka ce illa an yasha Allah to wannan ladabi ne da Allah ta'ala ladabtarwa ce da Allah ta'ala yi wa annabawansa yayi wa salihai hakanan abu na uku shine wala a'si laka amra ba zan saba maka umarni ba wanda wannan shine ladabin biyayya shine ya zamana mutum yana da'a yana biyayya ga wanda yake neman ya karu da shi ko ga wanda yake gaba da shi matukar dai wancan shine almatbu'u shi kuma attabi'u to ya kamata ya kasance mai biyayya ne saboda haka zamu ga anan yayi masa alkawari zai yi hakuri zai yi hakuri akan dukkan abin da zai gan zai ga cewa baƙo ne a wajensa ko ko zai yi haƙuri akan dukkan abin da zai zama wahala ce a tattare da shi ko zai haƙuri dukkan abin da zai gani zai ga cewa ya ganshi amma bai san ina ne wato sababin abin ba zai yi haƙuri har lokacin da za a gaya masa wannan wannan abu wannan azima ce wato ya kudiri niyyar zai yi wannan amma al'azaimu tanfasikh mutum yakan iya kudirar niyyar cewa zai yi abu kaza kuma idan abin ya zo ya kasa wannan alkur'ani ya nuna mana wannan Allah ta'ala ya ce wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun kafin su ga mutuwa cewa suke mutuwar ma ta zo amma yanzu da suka ga mutuwar kuma sai suka ga ba za su iya haƙuri su mutu ba kaga abin da yake azimar su daban sannan azimar sai ta warware lokacin da abin ya faru daban ubangiji ta'ala yana cewa alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat falamma kutiba alaihimul qital idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati llahi aw ashadda khashya wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila ubangiji ta'ala yace baka ga waɗanda aka ce da su ba alamtara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum Allah ce ku rike hannuwanku ku rike hannuwanku kada ku ce za ku yaki kowa ko da an yunkurin taba ku to ku ku ja da baya wa aqimus salata wa atuz zakat ku tsayar da sallah ku bada zakka falamma kutiba alaihimul qital yayin da aka wajabta musu yaki kuma idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashiyati llahi aw ashadda khashiyah sai ga wani bangare daga cikinsu suna tsoron mutane fiye da yadda suke abin nan kamar yadda suke tsoron Allah ko fiye da ma yadda suke tsoron Allah suka rika cewa lima katabta alaina alqital ya ubangiji ya akai ka wajabta mana yaki da ka jinkirta mu zuwa ga wani ajali na kurkusa Allah ta'ala ya ce qul mata'ud dunya qalil jin dadin duniya dan kadan ne wal akhiratu khairul liman ittaqa lahira ita ce mafi alkhairi ga wanda ya ji tsoron sa wala tuzlamuna fatila kuma ba za a zalunce ku daidai da fincin dabino ba wannan aya ta sauka yayin da wasu daga cikin sahabbai suka yi ta fatan a wajabta yaki a wajabta yaki su wannan reni da ake musu ya ya ishe su Allah kawai ya ba su izini su dau fansa ya ba su izini su rama to gashi sai da aka wajabta yaki sai kuma gashi wasu a filin yakin sun gudu kaga azimar daban lokacin da abin ya faru kuma daban saboda ka bawa baya cewa Allah ka saukar min da bala'i ko ya yake zai iya jurewa ka roki Allah ta'ala ya baka lafiya ya baka zaman lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tatamannu al'adu was'alu Allah al'afiya fa idza laqitumuhum fasbiru kada ku rika fatan haduwa da abokin fada kada ku rika fatan haduwa da maki a gabza ku rika cewa ai a zo ma ai yakin wa yake tsoro a'a ku roƙi Allah zaman lafiya ku ce Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan shine abin da ake bukata ku yi idan abin ya zo muku ba tare da kun kirawo shi ba to ku yi haƙuri ku jure saboda ka shi haƙuri ana neman ka da shi yayin da abin ya zo amma kada ka ce kai ka isa mai haƙuri don haka abin ma ya zo kai za ka iya jure masa wanda duk yayi wannan ubangiji ta'ala na iya jarrabarsa sai ya kasance lokacin da abin ya zo ya kasa jurewa shi yasa lokacin da wasu waɗanda suke da'awar tsananin san ubangiji har suke ganin dukkan abin da Allah ta'ala zai ɗora musu na masifa ma ya ɗora musu su za su iya jurewa za su yarda da wannan saboda soyayyar da suke masa har ma wani daga cikinsu ɗajin shi ne ruwaim yake cewa arrida abinda ake nufi da yarda da ƙaddara da Allah ta'ala zai ɗora maka wutar jahannama a hannunka na dama ba za ka buɗi baki ka roƙe shi ya dawo da ita hannunka na hagu ba to sai gashi Allah ta'ala ya jarrabi ɗaya daga cikinsu shi ne samnunul misri wanda yake wani cika baki yana cewa walaisa li fi siwaka hazzun fa kaifa ma shi'ta fabtalini haka yake ga wa ubangiji yace ba na da bukatar kowa sai kai kai kadai nake da bukata don haka duk yadda ka so ka jarrabe ni ka jarrabe ni duk bala'in da zaka dora min ka dora min ni inda na same ka na gama an gama komai wannan samnunul misri ana masa take da asnunul muhib to saboda tsananin nuna soyayyar Allah tsananin nuna soyayyar Allah wata rana kamar yadda wani Ibrahim ibn Fatik yake cewa wata rana yana tsaye yana yana magana akan al-mahabba wata san Allah sai aka ga wani tsuntsu yana ta matsowa yana ta matsowa bayan ya sauka ga yana ta matsowa yana ta matsowa sai da ya zo kusa da shi tsuntsun da ya rika tsatsagar ƙasa da bakinsa da ƙarfi yana ta buga bakinsa shi kuma yana ta magana akan soyayya har sai da tsuntsun da ya mutu wato yadda yake nuna maka irin maganar da yake ta soyayyar Allah ba wai dan adam ba hatta dabbobi tana ratsa su hatta dabbobi suna wato tana musu tasiri to shine yake wannan busar iska yana cewa وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فابتليني Allah ba ni da wani rabo a gurin wani sai a wajenka kawai duk yadda ka so ka jarrabe ni ka jarrabe ni sai Allah ya rike masa fitsarinsa sati biyu baya fitsari kwana goma sha hudu ya rika yawo yana bin 'yan makarantar allo yana raba musu kwakwa sadaka yana cewa ku yi wa babanku addu'a ku yi wa baban nan naku makaryaci addu'a ce edu'o le an mikumul kazzab baban nan naku makaryaci ku yi masa addu'a ku yi masa addu'a yana raba sadaka ga yara su yi masa addu'a to mutumin da aka riƙe ya fi tsarinsa na sati biyu ya kasa zaune ya kasa tsaye ina zai iya kuma a tsora masa wa jahannama a hannun dama ya bai ce Allah ka sauke mun ba wai ko canza mata guri ba zai ce ai ba balle ce a sauke masa ita to shi yasa al'azaimu tanfasikh dan mutun ya ce zan iya abu ba lalle ne ya iya ba ka duba annabi Musa alayhi salam anan kaga ya ce satajiduni insha Allah sabira in Allah ya so zaka same ni mai hakuri wannan azima ce amma in tafiya tai tafiya za ku ga wannan azima ba ta warware ba ta warware to idan waɗannan annabawan Allah ne masu irin wannan matsayi wani lokaci za su iya cin cewa za su iya abu kaza amma kuma daga ƙarshe su kasa ina ga wanda yake ba annabi ba ina ga wanda yake gama gari irinmu babu shakka ba a son ka cika baki za ka yi kaza ka iya kaza ka bari dai ka gani in ka iya kenan to shi ne sai ya gaya masa sharaɗi ya ce to yau ya ce wala asi laka amra ba zan saba maka umarni ba a nan umarni ya kunshi hani duk inda kalmar umarni ta zo to tana kunsar hani kamar yadda Allah ta'ala yake to alalahul khalqu wal amru halitta tashi ce umarni nashi ne ana nufin umarni da hani wato shi yake yin halitta kuma shi ke da ikon ba da doka ta ayi ko a bari amma kaga kalmar al'amur kawai aka faɗa saboda me saboda al'amuru a nan ya ƙunshi annahayu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa game da mala'iku la ya suna Allah ma a marahun wa ya fa'aluna ma yi umaru ba sa saba wa Allah game da abin da ya umarce su ba sa saba masa a umarni ba sa saba masa a hani kalmar ma amarahum ta kunshi ma nahahum ba sa saba wa Allah game da umarninsa ba sa saba wa Allah game da haninsa Allah ta'ala da yace falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim waɗanda suke saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama su shiga taitayinsu kada wata azaba kada wata fitina ta same su ko wata azaba mai radadi anan ba wai umarni kawai ake nufi ba umarni da hani umarni da hani saboda haka duk inda umarni ya zo to ya kunshi kuma hani idan ka ce zan bi umarninka to ya kunshi za ka bar kuma abin da ya hana shi yasa lokacin da malamai suka tattauna game da mutumin da ya ce wa matarsa in kika saba wa umarnina kin saku sai ta saba wa haninsa ba umarnin ba ta saku ko bata saku ba wasu malamai sai suka ce ai bata saku ba tunda umarni daban hani daban umarni shine if'al hani kuma la taf'al don haka shi bangaren da ya jingina sakin da shi shi ne ɓangaren if'al ba ɓangaren lataf'al ba saboda haka suka ce ba ta saku ba wasu malamai suka ce ta saku saboda kalmar umarni tana ƙunsar hani duk inda umarni ya zo to yana ƙunshe da hani duba da waɗannan ayoyi na alƙur'ani da muka karanta waɗanda ire-irensu ma akwai wasu banda su da Allah ta'ala yake cewa ma kana lil mu'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم kaga anan amran ba ana nufin kawai abi Allah da manzansa a cikin umarni ba amma a saba musu a cikin hani ana nufin umarni da hani suka ce to tunda alqur'ani ya zo da kalmar umarni kuma ta kunshi hani saboda haka in yace in kin saba wa umarni na kin saku sai ta saba wa haninsa to wannan kalmar tashi ta shafe ta saboda haka saki na iya hawa kanta saboda haka anan yace wala a'si laka amra ba zan saba wa umarninka ba amma za mu ga shi ba umarni ya bashi ba hani yayi masa ko a cikin ayar ma ba umarni ya bashi ba ai hani yayi masa yace qala fa idittaba'tani bismillah
قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا قال يتي دشي فإن اتبعتني تو إذن هركبيني فلا تسألني عن شيء كذا كتنبيني جمد ولا أبو حتى أحدث لك منه ذكرى هل سينا باك لا بارنسا kaga anan hana shi yayi ba umarni ya bashi ba amma a can cewa wala asilaka amra anan khadir yana ga wa annabi Musa alaihi wassalam cewa to shikenan na yadda zaka bi ni amma bisa wannan sharadin idan ka bi ni to ka sani cewa akwai wani abin da zaka gani ina yi ina yin shi ne bisa wani gaibi da kai baka san shi ba wani abin da Allah ya sanar da ni ni na san shi kai baka sani ba don haka ka yi haƙuri dukkan abin da za ka gani kada ka tambaye ni har sai ni na gaya lokacin in gaya maka dalilin da ya sa na yi wannan abu ya yi haka wannan shi ne sharaɗin da ya masa kada ya fara tambayarsa me yasa za ka yi kaza ko me yasa ba ka yi kaza ba har sai lokacin in ba ka labari ya yi na zan ba ka labari wannan shi ne sharaɗin da ya sa masa kaga kenan babu laifi idan malami ya ga maslaha ga ɗalibinsa ya sa masa sharaɗi ya sa masa ya zo gurinsa karatu cito da sharaɗi karatu na ba a fashi sai da ƙwaƙwaren uzuri in har kai fashi ɗaya biyu uku babu ƙwaƙwaren uzuri na kure ka ba laifi ya yi ba kada a ce wannan malamin ya tsananta a'a yana iya sa wannan saboda maslahar shi ɗalibin kansa da maslahar wasu ɗaliban ma da za su iya zuwa wajen karatun domin idan ya kasance ɗalibin in ya ga dama ya zo in ya ga dama ya zuwa duk wanda zai zo shi ma na iya kwaikwayensa yana iya koyi da shi ce to ai abin nan ma gashi ma wani da daɗe da aka daɗe da shi ga yadda yake yi bare mu da muka zo kwanan nan saboda ka yana iya sa sharaɗi idan ya ga da maslaha yana iya sa wa ɗalibansa sharaɗi cewa in muna karatu ba tambaya sai an gama ce babu tambaya sai an gama ta yiwu abinda kake so ka tambaya kafin a kai ƙarshen darasi ka ji an sanka to kaga ka zo ka katse darasi alhalin an sanka za ta zo cikin darasin ta yiwu baka ma gama fahimtar abun ba shi yasa kake jin akwai abin da za ka tambaya amma da an kai ƙarshen karatun ka ji cewa ka fahimta ba buƙatar sai ka yi tambaya to duk malami na da damar ya yi wa ɗalibi irin wannan matuƙar ya hango akwai maslaha a ciki kuma babu wata maslaha ga ɗalibi ya kasance duk sanda ya zo wajen karatu wajen malaminsa ya hana shi karantar da shi ya tsare shi da jayayya da shi in ya ga abu ya ce me yasa me yasa ka ce kaza me yasa baka ce kaza ba me dalilin ka akan abu kaza to wannan baya daga cikin abin da yake ladabi na karantarwa galibi dalibin da yake da irin wannan to yakan haramta wa kansa ilimi yanzu zamu ga Abdullahi dan Abbas shakundum a wajen ilimi cikin dalibansa akwai Abu Salama ibn Abdurrahman daga cikin dalibansa akwai Ubaidillah ibn abdullahi ibn utbata ibn mas'ud yana daga cikin shi ma ɗalibansa abu abdurrahman abu salama ibn abdurrahman ya kasance ɗalibi ne mai yawan jayayya da ibn abbas yana yawan jayayya duk sanda aka zo sai ya titsiye ibn abbas ko ya ce mai hujjarka mai dalilinka mai kaza mai kaza ko ni ban yadda ba yayin da shi kuma ubaidullah duk sanda ya zo kasa kunne yake kawai ya saurara sai ya kasance abdullahi dan abbas yana riƙe ma wancan ilimi baya sakan masa baya sakan masa saboda me saboda ya kula cewa shi dan jayayya ne da haka ko ya sani sai ya ki gaya masa wancan kuma da ya san mai ladabi ne tsayawa yake saurara to sai ya sakan masa shi yasa ko da zaka koma ka duba littattafan hadisi sai ka samu cewa ubaidillah ya fi hadisai da yawa daga abdullahi dan abbas sama da sama da abu, abu salama ibn abdurrahman duk gashi kuma lokaci ɗaya suka, suka taso kuma lokaci ɗaya suka nemi ilimin amma wannan ya fi tara ilimi a gurin abdullahi dan abbas saboda ya fi masa ya fi masa ladabi to haka ake so ɗalibi ya kasance mai tausasawa wajen mu'amala da malaminsa sai ya kwashi abu na ilimi wanda yake ba, ba, ba, ba ɗan kaɗan ba a wajen malaminsa yayin da kuma ya zama mai ta'annuci da tambaya ta kwakwa to zai kasance kuma ya rasa samun wannan ilimi to da ya kama masa wannan sharaɗi ya yadda da wannan sharaɗi to shi kenan sai ya ce to mu je zuwa fantsalaka
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقت ذلكم فأهلها لقد جئت شيئا إمرا فانطلقا sai suka tafi kaga ba a kawo maganar yusha ba ai su biyu ne suka zo gurin khadir da yusha wanda shi ne fatahu sai kuma shi khadir din to amma yanzu alkur'ani sai yake gaya mana su biyu suka tafi kaga imma dai ya kasance a nan an jingine ambatan shi yusha'u saboda ba shi ne makasudin tafiyar ba saboda haka koda yana tare da su shi ba lalle sai an kawo cikin maganar ba ko kuma ya kasance an mayar da shi annabi musa a.s. ya ce to kai aikinka ya kare daman ga aikin da na baka da aka koma cikin banu isra'ila ka zauna har sai na dawo wanda wannan shi ne watakila zahiri akwai ruwayar da ake cewa wai laifi ya yi tare suka tafi sai ya laifi ya zo ya sha wannan ainul hayat ruwan da ake sha wanda aka ce an sha shi za a rayu ba a mutuwa sai ya sha da ya sha bayan khadir ya hana shi ya ce kai ya kuskure sha sai ya sha shi ne khadir ya tattara shi ya sa shi a cikin wani jirgin ruwa ya jefa shi ruwa yana ta yawo a cikin teku har yanzu wannan magana ce ba ta da tushe ba ta da inganci saboda haka alkur'ani yake gaya mana fantsalaka sai suka tafi shi kenan an karɓe shi a makaranta za a shiga abin da ya shafi ba shi darasi amma darasi ne a aikace ba nazari ba akwai nazariya a buɗe littafi ana karanta maka akwai kuma wanda za ka ɗauka a aikace wanda shi ne annabi musa a.s. ya ɗauka a wajen khadir lokaci ya yi za mu dakata a nan abinda muka yi na daidai allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi na kuskure kuma allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh